Ya kamata mu yi abin da amma ka tsaya kana ta wani kwana. Kina tsoron kar ikilima ta dawa to kici duka kenan ko? Ba kai na nake tsoro ba kai nake tunani kakkare ya kashe ragon lai. Kar ki damu kuma ki kwantar da hankalinki. Ikilima ma ba ta nan. Ta tafi Kaduna kuma ba yanzu za ta dawo ba. Kin ga sai mu sakata mu wala mi duk abin da za mu nan wani nan kwana ko kin san me zan yi mm-hmm. a jarwantu mu shiga daga ciki zaki tafi da jakanki ne ko zaki fita ne duk daya hmm? duk yanda ka ce mu je ciki wai zai mun haka kike <laughs> wai ni eh. ai ni na faka kana mamaki na ku hmm. ani da kake gani na dinnan wallahi na wuce duk sanin ka na yadda wallahi to ke yanzu rayuwarki ko tsoro ma baki kya ji kaga alamun tsoro a fuskata ai ni akan ka wallahi zan iya komai komai zaki iya baki a tsoron to yanzu yanzu mata ta dawo ta ce ta fasa miki kai kai kai baka ci tsoro ba sai ni wallahi DJ nake da ita kawai abin da yasa zan raga mata saboda kai saboda ina son ka kin san me yanzu dai a shirye kike hmm? a shirye ne a shirye ne wanka yanzu ko in zo ma <laughs> bara in shiga yanzu ba mun da ruwa ko idan na fito ke ma sai sai ki shiga ko to a dawo zi manyan arna ai sai ma mun haɗu kai da ka je ka yi wankan ka dawo to yi haƙuri mijina na san ban kyauta maka ba amma na Allah ka bayan na fita gida sai na yi wa hajiya waya cewa ganin na ɗauko hanya sai ta ce min ai kalis ɗin gidan antisabi ma ta rushe an kwantar da shi a asibiti sun tafi can to ganin cewa ban bar kano ba sai na yanke shawarar dawowa gida amma kafin na ne ta kiran ka a waya ne ta kiran ka a waya gaya maka amma wayar ba ta shiga ba <laughs> Allah kai hakuri Kana ga ruwa na shirya maka shan abin ɗaki ka je ka yi wanka. Don Allah yaya na ka yi haƙuri. Wallahi ba da gangan na ɓata maka rai ba. Ba na ga wani aka ka cikin damuwa. Ka ce maka ka yafe mu. Wallahi in baka yafe mu ban taɓa jin daɗin rayuwata. Ko ma in mutu da in ci gaba da rayuwa. Domin har na mutu haka ba zan iya samun rahamar Ubangiji ba. don Allah ka yi haƙuri ka taimaka ka yafe makaji ka ɗan yi min murmushi ko na da sanya a cikin zuciya ka yi haƙuri ka yafe mu don Allah da za ka sa inda ne na san kara kana ke sawa amma ba sani bai ko kana da wanda ke sa da mu ka sa ki ba shi ma kawai ba an canja kayan ba a bar shi Wai me yana mai saba ke yawan damuwa ya akan wannan lamarin ne ya Ya kamata a ce ka je na damuwa. Ni dai kai laifi ko? To ni na riga na haife maka. Ya riga ya wuce, ni kai laifi kuma na riga na haife maka. don Allah ka daina yawan damuwa kan wannan abu kashi na ce na ya maka ko baka yi da ya fi da ya ni kai wa kuma na yafi maka shi ke na alga abu cewa shirin shi ɗaya kowa baya wuce a darasa. Fala. Menina, vai. Chiquinha, uma boneca para não sabem. matar barka barka zauna sa ka gaban ta kallon ka ina jin nishaɗi a zuciyata kamance wayar ka wurin ɗauko maka hmm. Na Allah ya raba ka da mugun ji da mugun gani. Allah ya baka nasara ya baka tsara abin da ka fito. Allah ya dawo min da kai lafiya. Sai ka dawo da lafiya. Salim, Salim, me zan gani haka? Ka nutsu, ka kama kanka, ka fita daga idona in rufe. Matarka ta gaya min dukkan abin da kake ciki. Ka same ni a gida, wannan maganar ba za ta yi a nan ba, dukkan abin da kake aikatawa. ka fi ni saninsa. Ma, yaushe haka kake baka da mutunci to ina gargadin ka je ka sami yarinyar nan ka ba ta haƙuri domin idan baka ba ta haƙuri ba ina tsoron maka rayuwarka domin rayuwarka tana cikin haɗari Hajiya ce miki ta gaya miki wani abu ne ko ta ce na mata wani abu ne ta gaya mun komai ba abin da bata gaya mun ba abin da bata gaya mun ba yanzu in ba don ka samu wannan yarinyar mai haƙuri mai mutunci ba ai da tuni ta haɗa ta ina ta yi tafiyar ta gidansu ta je ta gaya wa iyayenta komai abin da ake ciki ki haƙuri hajiya zan je ba ta haƙuri ka kyauta kilima kenan ni na san da walakin gora miya dubi irin wayan da yake rikewa ko instagram ko whatsapp baya yi ke ga malama ko to ki sani wannan maganar sai kowa ya ji shi sai na faɗa mutane dan Allah dan annabi ki haƙuri kin ga ke kawata ce wannan maganar ma bata daga ni sai ki ke ga malama ko ba haka bane amma ki haƙuri dan Allah ki haƙuri kin ji nan jin samu abokinsa isa garba in gaya masa wannan magana ni dai ki haƙuri in gaya masa halin da ake ki haƙuri dan Allah kar ki gaya ma kowa wannan magana Salim kenan. Ka bani mamaki Salim ka ɗauko ƴar mutane kana cin amanar ta. Tar wallahi. Kinga, kinga, baki ji ba. Salim. ba haka ake rayuwar aure ba rayuwar aure ta sha bamban da rayuwar bariki me yasa ka aikata haka ka sani ba alkawari ka ɗauka da kanka amma gashi ka kasa ba. ya kake tsammani idan hajiyanka ta samu labari ni kaina na yi mamaki kuma na karyata abin amma gashi yanzu na kasgata to abin da nake so daga kai gaggawan gyara kuskurenka domin in baka yaka ba komai zai iya lalacewa amma a ce wai kamar kai salim sai yanzu kake fita aiki salim lafiya kuwa me yake faruwa a isa ba ba komai wallahi ba komai ba komai ba abin da ya faru yana me yasa kake yawan damuwa ne na fuskanci tunda abin da ya faru kana yawan sa kanka a damuwa ka daina yawan sa kanka a damuwa ni dan talibi na yafe maka komai ya wuce ka daina tunanin komai komai ya riga ya wuce kaji ka saki ranka da Allah ka yi haƙuri in gyara mana. lafiya ya na kanka haka? Me ya faru? Boka kuma? Muna bukar me za ka yi da ita? Ngo. Mm. Me za ka yi da ita wannan wuri? ya haƙuri na gaci na gaji gaba da ci da zama da irin wannan halin da nake ciki a rayuwata a duniya na zo janki ne kawai ina so ki yanke min hukunci akan abin da ne miki na zo janki ne da wannan wukar ina so ki yanke min wuya in mutu ko ki burma min a ciki na in mutu idan kuma kina ganin mutane za su iya gane wannan abin to ki bani guba in ci in mutu inda kin ga ba wanda ya san me musabbabin mutuwata haka ji wallahi haka ji ba zan iya kashe ka ba saboda baka yi min komai ba ina son ka ina kaunar ka ba na son ka mutu ka bar ni dan na son mu ci gaba da daddadan rayuwa in kana tunanin abin da ya faru ne to ka sanarwa da zuciyarka cewa babu wanda ya sani daga ni sai kai sai Allah sai kuma ita yarinyar kana tunanin zan tuna maka asiri ne kai fa mijina ne idan na tuna maka asiri kaina na tuna. na san abin da zaka iya na san wanda ba za ka iya ba hakan ma ka ɗauka cewa ƙaddara ce domin shi bawa baya wuce kaddararsa ni kaina zan iya tunawa ki guri ba kar ki ga ina ta binki tun da na taho kina ta tafiya ina binki wallahi ba wani abu bane kar ki dauka ko wani abu ne to akwai dalilin da yasa ni yawancin dai zan ga ki dawo daga makaranta ko da littafi a hannunki ko da wani abu wannan abin na jin daɗin sa kuma abin yana burge sosai wallahi to na gode ba yawwa dalilin da yasa ke na ce sai na juyo ki na zo na da muke abin da yake faruwa na gode ba ba komai wallahi to na biyu kuma da Allah akwai wata magana da nake son na yi da ke amma idan har ba za ki damu ba ina so da Allah ki dan bani lokaci yadda zan yi gida na same ki magana kuma mm. magana Allah ya ta alheri a wani Allah ya dama ta alheri insha Allah sai ki kwatanta min gidan idan na zo kin ga ko da zuwa an jima ne idan kina da lokaci sai na zo na same ki sai ni gaskiya ne to magana fasashen gida har yi na zo gida ma sa gidan mu na nan ne gidan ku eh nan ne gidan mu to koyaushe dai in ka zo za ka iya samu na dan gaskiya ina daga makaranta ba inda nake zuwa ina gida to ba damuwa na gode in Allah da koda zuwa anjima ne zan yi kokari na bullo insha Allah na gode ya guri ba na gode shiga da gida na gode kina lafiya ya gida masha Allah to ki hakuri fa karki ga irin kullun in zaki wuce ko in zo in dinga tsayi da ke ko wani abu to dalilin da yasa ce na ce yanzu ma sai na taso na zo har inda kike kuma na nemi dama na ce ki bani kika bani to ba wani abu ne yasa ba gaskiya illa yabawa da ni da hankalinki da kuma duk abubuwan da kike yi ina kula da ke da kin dawo a nake kin dawo daga makaranta kin shiga gida ba wani abu ba wani waye shi sa wannan abin ne kuma da yake gaba ɗaya sai abin yake burge kuma duk abubuwan da yake a cikin rayuwa ina kula da ke duk abin da zaki kuma babban dalilin da yasa na zo wajen ki ba komai bane illa nisan ki nake yi kuma so nake miki na gaskiya ba na wasa ba idan kuma har zaki amince mini na rayuwa to ni dai ga magana da nazo da ita kuma a shirya nake dama ainihin addu'a ta kullum da nake yi Allah subhanahu wata'ala ya kamo wanda yake suna tsakani da Allah da gaskiya kuma sai gashi cikin hukuncin Allah Allah ya amsa addu'a ta ya kawo mun kai ina ganin to in dan wannan ne ba matsala na amsa maganar ka gaskiya na ji daɗi kuma daman kin san a ce kiwon mutum ake yi ba kiwon dabba ake yi ba duk abin da ɗan adam yake a cikin rayuwa ana lura da shi kuma ana kula da shi saboda haka duk wani motsin da zaki ko ki fito lokaci akan ido na kike yi har ki je ki to tun kin amsa samu wannan magana tawa na ji daɗi kuma na gode da abin da kika yi yanzu abu ɗaya da ya rage min kawai idan kin shiga gidan ki gaya musu cewa ga maganganun da muka tattauna da ke kuma ga abin da na zo da shi idan wannan ne baka da matsala idan na shiga zan gaya musu yadda muka tattauna da kai kafin ka zo ka gabatar da kanka a gurin su kuma an wuce mm-hmm. da ina ta cewa shiga ka je kai musu bayani kana cewa kai tsoro kake ji kada ka ƙi karɓuwa <laughs> na san hakan ba za ta faru ba da ba ta gashi ai yanzu an riga an wuce wurin ba haka bane kin san ita rayuwa duk abin da za ka yi ka auna wani lokaci za ki ga sai ka je ka zauna kai wa iyaye bayani abubuwan ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa ƙarshe kuma sai a zuwa samu matsala da kaso wani lokaci kuma ba daga su ba ne shi saurayin za a je gama magana ya komai a tsaye da magana ƙarshe sai kiga an samu matsala daga shi to kin ga irin wannan abin shine za ki ga jama'a da dama wani lokaci kowa fahimta sa amma ni gaskiya na ji daɗin yadda suka karbe ni kuma yadda suka yi min bayani kiga mama irin bayanin da ta yi mana har abin da na faɗa ko muka faɗa shi suka faɗa Allah ya sa shi ne mafi alheri su dama iyaye burin ta Allah ya ba ya su miji ta yi aure domin gaskiya shi ne fatan su kuma ni iyaye na ina da kyakkyawar fahimta tsakanin na da su kuma mun kin san shi iyaye suna da haƙƙi akan yayansu haka shi ma kuma ɗa yana da haƙƙi akan iyayen shi mutum zai ga cewa iyayensa suna yin wani abu wanda ba daidai ba to an yarda da cewa ka je ka zauna a cikin nutsuwa ka gaya musu cewa wannan ɗan abun fa ake yi akwai ɗan kuskure a ciki su ma kuma idan sun ga abin da ba daidai kake yi ba za su sanar ma cewa wannan abin fa da kake ba akan layi kake ba kuma duk mutumin da yake so ya gama da duniya lafiya ya fi maganin iyayen shi kin ga dai abu kaman wasa gashi abu har ya kusa karewa kuma damar rayuwa duk abin da aka ce masa an sa masa rana to wallahi sai ya zo kamar yau nake zuwa gonke nake ce miki ni kaza ni kaza ni kaza yau ga shi gaba ɗaya bikin nan sauran sati guda wallahi gaskiya ne ai dama ka san shi abu wuyar ta a samun lokaci to yanzu abin da zan ce miki kinga na farko na farko dai ni talaka ne ba ni da komai dan abin da yake hannuna zan je na dan kakkarmo na kawo miki wanda za ki dan sai wani abu ko kuma akwai abin da za ki dan yi zan baki ki dan amfani da shi amma ba sai dai haƙuri sannan ni gaskiya duk irin wannan harkar bidi'a bidi'an nan da ake an zo yin biki a fati a kashe kuɗi a zo ana ni kaza gaskiya ni ba zan ba ki je dai ki zauna ke da ƙawayenki ku yi walima a yi ta nasarwa akan duk wani abu da ya dace gaskiya ne to ai in dai wannan ne dama faɗi wata da gida tunda ni dama gaskiya irin wa'annan bidi an fati ina ne ina ne na harkar aure ni ma ba na a cikin shi saboda duk abin da aka fiye masa irin wa'annan bidi an, faɗar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama to abin ba zai je ko ina ba maki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk bakin da aka yi masa irin wannan bid'ar babu inda yake zuwa saboda haka ni ma baya cikin tsari na kuma bana so kuma na ji daɗi da na sami ki ke ma akan wannan tafarkin na haka ayyuka ne gaba ɗaya suka mun yawa yanzu ma haka zan je wani wuri na aiki ashe abu kuma yana ta matsowa kuma wani irin kuma yana matsowa abu an ya riga ya zo sauna fa kwana biyu amma kin san mu ne a maraƙir jin biki wallahi kin gani ma yanzu zan je nan wasu sabbogi na ne amma idan kin je gida ki ce ma na gashe ta to ba da abuwa kin dawo ki gode ki za ta je insha Allah ce kun haɗa baki ya aka haka ai yanzu nan muka da mutum ne rai da Allah Allah to ko unguwa ta je a ta ce min duk gida ta je sai na ce mata idan ta je gida ta je da hajiya ya lafiya na ganka nan ni ma ka san aibi na kawai tuma abin nan ya matso ba ya kake abin ka ka ce ka manta wallahi ni ma na karɓa aibin nan ne suka ce min wai sai karfe hudu a wancan lokacin bayan na dawo daga makarantar islamiyya ni ma na ga motar ka amma ban san cewa kai bane sai da ka ƙara dawowa a karo na biyu kai min bayani na tabbata amma da ka san cewa wace ce ni a baya ba zan taɓa burge ka ba ballantana na so na isa muhalli a zuciyarka amma me yasa kika ce da na san ki a baya da ba za ki taɓa burge ni ba saboda ni a bar kyama ce ki san fa yau abin nan Yau ba ki san yadda zaki ki tsara mom and dad ki fito kin san bayo till down ne sai gobe ki ce <laughs> yawa ta kenan in dai wannan ne ba damuwa na sai da zan tsara su kuma in je in kwada ba wata matsala a gida to kin ga Aisha Lami Samira kin san kuma mu za su bi an jima kaɗan jira suke mu doka musu waya yawwa kai ke miki bayani kin ga wani garawa. <laughs> kai maza mutanen mu ai kina ji ko mm. in ba wannan ne akwai wani saurayi na da miyo waya ba sai ya zo ma kawai ya kai mu ba shi yasa nake son zama da ke ki san me to bi amfani da namiji ai amfanin mu kenan da maza su zo su biya mana bukatun mu na kuɗi su ɗauki mota su ja mu su kai mu inda muke so ko ba haka bane ba ki zo mana da shisha kin san fayo sai na ganna akan takarda ina sai kin yi kilu kenan ki kira shi mana a'a ya bin mu a cikin rana a tsaye ki kira shi bari in kira shi hello ya za ka zo ka shanya mu a nan gurin sai ka ce wasu kayan wanki eh kaga malam idan ba za ka zo ba kawai ka gaya mana sai mu san yadda za mu yi to gaskiya ka wuce minti biyar baka zo ka dauke ba gaskiya ka zo ba za ma ka same mu kawai ma ka yi zaman ka kin ga kashe kashe da Allah to shikenan to mun baka to kashe kake bata ba shi minti biyar wa? ha mu da muke da garawan garatu garatiri tu kazatu wan ya tsaya na bata miki lokaci? A ta kenan. Ai mu in ban da Allah da ma'aikin Allah babu gaskiya a cikin zuciyarmu. na kawai ka ba mu kuɗi. Yankan rake kawai. Allah an tuba sai a kira wani ba canja shi ya dauka ma wani son sa ake kin ga mu bashi minti biyar din idan bai zo ba kawai sai mu kira wani ya zo e kuma da muke da su gasan biya adadin a hannu yanda da kiɗa namiji kamar rigar jiki da ne in cire in canja <laughs> namiji kamar riga ce ina yinki. a cire shi a canja ina yin ki kawata <laughs> kai wallahi ina kallon tai an zo an sauke mu ba zai yiwu mu tattara mu shiga gida ba ni fa kin ga gaskiya kai na dinan da ke gani a sa yake ba hmm. caji mu lallaba mu shiga kemis samu kwalba ɗaya ne <laughs> ai fa da ma ke na gano matsala tunda na ganki dai ki dai gashi dan na san akwai matsala wayo kai na ai na fa san in zan hau gada in ga ina lu lu amma wallahi in hau yi kin ji wani iri to mu je yanzu dai mu sai mu abin nan kar ma mu tsaya wani maga surutu kuma a ce ma mu je ma a ce ma babu ah, zo mu jim jim jim jim jim jim jim abu yayi fa hmm. a ah! kin ga wannan wanda yazo ya soke motar kafa da yake a wannan sabon yankan raken <laughs> to bari gaya miki lallaba su zani mu zara zaran mu yashe su mu nuna musu mu <laughs> tabbatattun 'yan bariki kin gane abin da nake so da ke kar ki yadda dan na ga da wanda ya kyankyasa ya kyasa ki su rinka sauke mu a titi kar mu yadda mu nuna musu gidajenmu to dama yaushe san ki san zama da ke to ya za a yi dama ka nuna musu gidan gidanku eh, ba dai sun ce za su zo ba mm. ai mu haɗu a can to kin ga ni na san me za a yi mm. zan lallaba in shiga gida ke ma ki shiga gida zan kira ki a waya in gaya miki ya zani mu yashe su sai kin ji wayata na ta kin je gida ne na kawata kin san abin da yasa na je neman ki har gida to gaskiya ba wani abu bane ba kawata kina ji ba na zauna na yi karatun tanitsi na yi tunani na duba na ga wannan fa da muke ɗora kanma a ciki ba fa hanya ce mai bullewa ba shi isa ma ni gaskiya na nutsu hmm? eh? duk wani abu da kika sani ina yi na daina ni yanzu yanzu ma makaranta na je na yanko fom na islamiyya zan koma makarantar islamiyya kuma idan ina makarantar Allah ya bani mijina sai na yi aure je yanzu na gidan mijina Na lafiya wannan rayuwar ba me wani dorewa bace ba kawata kin ga mu je na abin da muke yi a'a ustaziya hata makarantar islamiyya mm abin yi ne an raba nika da akuya islamiyya wai da Allah da gaske ke da gaske mana amma ke dan Allah dan annabi ya miki wannan wa'azin dan Allah ki dawo hanya madaidaiciya ki za mu tafarka. yanzu har yanzu ba za ki fuskanci mai duniya take ciki ba kawata eh to kin ga dan Allah dan annabi tun da haka ne daga yanzu daga yanzu ni da ke ina zaman da muke yi da ke dan Allah din nambobi na na waya ta na waya ki ki goge ai ni tun da kika fara wannan waken naki tun daga lokacin da goge ki a zuciyata ki tunani ke wasa kin ga man goge nan bawaki ki goge duk wata lamba ta ki manta ma kin sani kin taba mu'amala da ni ko ba ni babu ke ki je kawai shi ke ni na fasa yan iska yan uwana Allah ya kawo su mu nan da ke gani mu iskanci ai Allah ya karan da zai juya mana baya ya juya kawai ya kalle mu <gasps> ah! ma rashin sani ne kawai ya kawo ka mafarkin da ne ne na mutu ina cikin wata karantacciyar rayuwa an saka ni a cikin wata iriyar wuta wadda ba zan iya faɗar yanayinta ba fi tsananin ban tsoronta shi ne dalilin da yasa na yanke shawara gurin wannan ƙasƙantacciyar rayuwa ta bariki amma duk da abin da na gaya wasu, jamus da na gani a mafarki na su kodar ba su ji ba ƙarshe ma sai cewa suka yi ni ƙaramin yar bariki ce duk da cewa ni siniyas ce a cikin gidan bayan na dawo gaban iyaye na ne sai na koma makaranta a ci da zuwa makarantar islamiyya a ɗaya daga cikin ranakun da nake zuwa makaranta ne ka gani ki haƙuri kilima akan duk irin abubuwan da ne miki ni kaina ba halina ba ne da ni. kuma na faɗa tarkon zi ne kin san kuma zi ba ƙaramin ya barke ba ce ni dama ban ɗauke ka a matsayin kamun laifi kuma haka ne na yafe maka Allah ya yafe mana gaba ɗaya yau da Allah na son baka hakuri da abin da kawata da babata ta gaya maka saboda ita ta ɗauka cewa baka bani kulawa ne yadda kamata da kuma umma tunda dai umma ce mata ne kawai baka dawowa gida da wuri Libabatu, daga ina kuma? Dama aikin ne shine na ce bari biyo ta nan mu gaisa kwana biyu mu. Ko? Ai ku na gode kwarai da gaske san da zuwa. Ya rana? Ya kike? Ya na ganki anan? shanya ke ga nake ki sai saman namu idan aka yi wanki dole sai a zo kasa za a yi sanya shi isa na sako nake yin sanya a nan gurin ayya to ina mai gidan naki <laughs> ya je kallon wasa ne shi isa hmm, kallon wasa eh kallon wasan kwallon kafa ya je dama yana kallon wasa <laughs> ina abokin nasa isa wallahi shi ne tun baya so har sai da ya koya masa kallon nan ya koya mai son kallon wasan nan shine suka tafi tare yanzu ma sun tafi tare suna ta ikon Allah shine ya baki ke kadai eh ya je kallon wasa ba wasan bal san matasa akwai son kallon bal to yayi kyau shi isa suke zuwa su kallon to ni zan koma mm da mun je sama kin dan sha wani abu ga rana mana ai ya kamata a take sha wani abu ai ai ba zama ya kani ba dan ta zaki ke ha ki eh, zan tafi to shikenan to to na gode ki neman ka a sama ban ganka ba dama nan ka sauko haba yayana wai bai isa kake min irin waɗannan abubuwan ne gaba ɗaya na lura tun da abin nan ya faru wani farin ciki ya gudu a cikin gidan nan ba farin ciki babu walwala babu hiranmu da muka saba yi ko abinci na kama da ka fara ci sai ka ce ka ƙoshi me yasa kake min haka ne wayannan abubuwan fa ni ya dace a ce na yi maka saboda ni kama laifi amma na ce a bar shi ya wuce to bai kamata a ce kana yi min haka ba dan Allah dan annabi ka yi haƙuri wannan abu da ya faru ya wuce kaji yanzu ne in kana son ka ga farin ciki na gaskiya ka zo mu shige ma sama mu je mu huta kaji shi mu je to me ba komai kawai tunani yake yi a cikin rayuwarta. tun daga lokacin da kika zo kika kama madadi a kan gadonki ba ki canja min ba ba ki kawai min ba farin ciki bai bar cikin zuciyarki ba Karshe ma abin da ba kya aminta na kulawa kika dawo kika kare min abin da ya wannan wannan abin ya sa na hankali na ya tashi ya sa kullum zuciyata tana wani sake-saken tunani ko kuma akwai wani abin da da zaki nan gaba abin gaba ɗaya na ta min da hankali a cikin ba. ta yanzu duk wani abubuwan da kaji saba ai ya zama wajibi ya yi da su jamun ku ni bauta aure da zuwa kuma aljanna ta rike kuma duk mutum ya ta samu aljanna sai ta rubuta aljanna nake nema a ƙarƙashin tabbas lokacin da abin da ya faru na ji tashin hankali na ji kuma bakin ciki to amma daga baya da na samu nutsuwa sai na ce to ƙarshen ta ma laifin ya yi tun da ƙarshen ta akwai abin da ba na iya yi maka shi isa haka kuma ne tunanin gano wannan kuskuren tare da gyara shi amma ni yanzu abin da nake so fatan Allah wa ina abin ba amma ni na yafe maka komai ya wuce kamar manta kamar ma bai taɓa faruwa ba mu ci gaba da zaman mu lafiya kawai yadda ke yanzu a mishi da kamar sabon manajan shi ba sunana aisha yar gwamna na wancan ne ba ranar sanar maka allah ya yi rajiyar suwa ta rasu jiya kuma a kalmar ta ta karshe abinda take faɗa don allah in sanar maka ka nema mata gafara a wajen matarka akan abin da ta yi mata ko da bayan baranta. wasalam sabo da ka aisha yar gwamna mutumina ka gadi abin da kake gaya min ko maganar nan ka gaya min ita har na so ma na ji haushinka wallahi wallahi wallahi ka ji sau uku samun mace irin matar da nake da ita a yanzu ko wallahi za a tona dama ina gaya ma in baka manta ba sai za ni ce ma yanda za a yi ka yi haƙuri ka yi haƙuri haƙurin nan da na gaya ma shi ne saboda samun mata irin wannan wannan zamanin Allah yana da wahala ba karamar wahala ba baka ma san me ba a ce wai ka yi wa mace laifi ta zo ta kama ka a irin wannan yanayin amma ita ce za ta dinga bin ka tana baka hakuri har sai da ta lallabo ne na rahakura sannan zuciyarta ta sanyi to ni dai na rantse da Allah za a tara mata da yawa wallahi ba za a samu irin wannan matar ba ba shikenan sai ka kiyaye gaba kuma ubangijin Allah ya baku zaman lafiya Allah ya kare ni da ku lafiya babu abin da zan ce mata sai dai Allah ya saka mata da alheri dan na rantse ma da Allah na rantse ma da Allah zuciya ta ba irin abin da bata raya ba kai ka riga ka sani to gashi yanzu amma komai ya wuce kuma mu ma matsalar mu ne gane ganan mu ne ja mana sharrin shedan ne wallahi amma in Allah ya yarda wannan abin ya zo ƙarshe